السلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى كتاب البيوء للتاف كاسوان تلكيا سيد سير وصناعة أهنك لمنقما كتاب الإيمان كتاب العلم فرق إمام البخاري sai ya fara da kitabul ilmi littafin ilimi sa'annan ya zo da imani sa'annan tahara tsarki sa'annan sallah sa'annan har zuwa karshen waɗannan da ake ce ma ibadat abinda yasa imam bukhari ya haka yana ganin cewa kafin mutum yayi aiki wani wani aiki na addini ya kamata ya san menene yake yi sai ya gini kan faɗar Allah madaukakin sarki fa'alam annahu la illallah wastaghfir li dhanbi sai ce ai Allah madaukakin sarki farawa yayin da ilimi yace fa'alam annahu la illallah wastaghfir li dhanbi to al'adam malamai wurin yin tasnifi wallafa littafi haka suke yi wa'ansu duk baki ɗaya sai an gama da ibada sa'annan sai a shiga cikin mu'amalat to yanzu mun gama da abin da ya danganci ilimi da imani da tsarki da sallah da haji da zakka da azumi wa'annan su ake ce ma ibadat to bayan an gama wa'annan wa'ansu malamai sai su fara da kitabul jihad wai ganin cewa jihadi ma yana cikin ibadat wa'ansu kuma sai bayan an gama da mu'amalat ibadat sai su fara da kitabun nikah ai al-ankiha sai malamai suka ce a'a ai wannan azancin bai yi ba don mutum ya fi bukatar kasuwanci ya fi bukatar abinci da aure sa'an nan kuma suka ce in mutum ya yi ibada sa'an nan ya san yadda zai bautata wa Allah maɗaukacin sarki sai ya fara kasuwanci sai ya yi kasuwanci ya samu kuɗi tukun ya iya yin aure don aure sai da kuɗi ko haka sai gidan miji sai da hatsi lahira sai da hali ko kasuwa ko sai da kuɗi ko to haka suka faɗa to sai sa sai suka ce ai sai a fara da kasuwanci don sai ya yi kasuwanci ya samu kuɗi in ya samu kuɗi ya ci abinci ya koshi sa'an nan shawa ta tashi in bai samu kuɗi ya ci abinci ya koshi ba yaya ina zai aje matarsa yaya zai yi aure don aure sai ka biya sadaki ka nemi abinci ka nemi mazauni to shi yasa tartibin da yake ya fi dacewa shine wanda imamul Bukhari ya tafi kamar yadda sauran malamai suke tafiya bayan an gama da ibadat jiya sai muka gama da kitabul i'tikafi a hankali a hankali mu ga in Allah ya da mun gama da buyu sa'annan mu shiga abin da ke baya mu zo cikin jihad mu zo cikin siyar mu zo tarih za a ga duk abin da ya dangaci rayuwar manzon Allah nan a zo a kitabul iktisam bis sunna kitabul tauhid kitabul iktisam bis sunna har a je karshen Sahihil bukhari za ka ga mamaki cewa yaya za ka yi ka fahimci addinin musulunci sosai yadda ya kamata ba da ka karanta tarihin manzon Allah rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu kuma inda za ka samu wannan baki ɗaya sai cikin littafan hadisi duk wanda zai tabbatar da hukunci sai ya kawo ya ce ai dan Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza duk wanda zai tabbatar da wani abu cikin tarihi sai ce ai an ce kaza haddathana fulanun haddathana fulanun sai an kawo sanadi har zuwa karshen wanda ya faɗi wannan abin to shine lokacin da rayuwa ta rayuwa tafiya ta tafiya aka zo da komai har luga in za ka faɗa sai ka ce wane ne ya faɗa ma don kada kowa ya zo ya faɗi abin da ya ga dama shine sufyanu sauri yace al isnadu min ad-din laula al isnad la qala man sha'a ma sha'a yace isnadi yana cikin addini isnadi shine yake haddathana abdullahi haddathana fulanun an fulanin har ya dangana maganan zuwa sahabi sahabi kuma ya dauka maganan zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba dan wannan ba da kowa sai ya faɗi abin da ya ga dama in ka fada sai a ce waye ya fada ma ina ka jiyo ina ka gani har a magana a tace magana sa'annan a tabbatar da ita to da rayuwa ta kai inda ba a damu da isnadi ba sai a zauna kowa sai ya faɗi abin da ya ga dama to shine ya kai mu halin da addini yake ciki yanzu kowa ya gani ya shaida ya ɗanɗana ya ji abin da ke ciki kowa sai ya zauna ya faɗi abin da ya ga dama bai damu ba baya la'akari da hatsarin da ke cikin abin da ya faɗa kitabul buyu'i littafin kasuwanci cinikayya sai da sai da sayarwa sana'o'i baki daya to dama haka rayuwa ta fara da kasuwanci sana'a sai da sayarwa ka auno ka aunar ka sayo ka sayar ka yi gona ka yi noma ka yi zira'a duk baki daya har farauta duk suna cikin abin da ake ce buyo to haka ake tafiya haka rayuwa ta tafi sai dan adam ya yana ya zama yana cikin cikakken yanci zai bautata wa Allah maɗaukakin sarki in ya wayi gari Allah yake sa ma ido Allah yake ɗaukaka hannunsa to ana tafiya ana tafiya sai aka zo aka kulla wani wani abu haka aka yi dabara sai aka hada baki ɗaya aka yi wani abin da ake kiran shi tauhidul ma'ash a kaɗaita hanyar da bayi ke samun rayuwarsu suna za su samu abin da za su ci abinci a lokacin da ake sana'a wannan na kasuwanci wannan na noma wannan na ɗinki wannan na dukanci wannan na rini wannan na jima wannan kowa kawai gari sai ka ce Allah koro Allah ya waye Allah ya kawo to haka rayuwa take duk sa'an da kawai gari Allah ta sani to wannan kuma rayuwar ita ce rayuwa ita ce tushen arziki har mutum ya gama rayuwarsa yana cikin arziki to sai aka zo aka kawo tauhidul ma'ash sai a hada mutane duk baki ɗaya jiho ɗaya suke aljihun gwamnati aljihun aljihun hukuma wannan ma'aikaci ne wannan ne tantarwa ne kowa sai a bashi albashi ya je albashin zai isa ko ba zai isa ba to sai aka wayi gari a lokacin da kake kasuwanci ba ruwanka da shugaban kasa ya zama mulkin soja ne ko mulkin siyasa ko wane ne baka damu ba Allah ka sa ido sai aka wayi gari ka zo albashi kake karba ina karban albashi tana karba tana karba dukkan mu muna karban albashi wanda yake sako mana yake bamu albashi din nan yana da manufa kila sai dukkan mu bi wannan manufa in ba haka ba sai a janye ka shekara biyar uku ka shekara uku ka shekara biyar goma wannan albashi kake karba kana fama to sai a yi ma barazana in ba ka yadda da abin da ka faɗa ba za a janye albashin ka tilas ka yadda sai kowa ya waye gari ba shi da cikakken yanci sa'annan kuma zuciyarsa ta rataya da Allah madaukakin sarki kamar yadda dan kasuwa zuciyarsa ta rataya da Allah ba sai albarkacin rayuwa sai kai kaɗan kai cika shekara nawa kana aiki ranan da aka zo aka ce ai ma ritaya an sauki kada aiki daga rannan ka fara sabon talauci Za ka fara sabon rayuwa za ka shiga cikin tunane ka shiga cikin hayaniya duk shekaru talatin ko arba'in da kai kana sana kana aiki kana karban albashi yanzu baya amfana ma komai dan abin da za a baka ba zai wadatar ba to sai ga mutum ya rasa menene yake ciki zai je shiga wannan fitina ya je sada wannan fitina ya je shiga cikin wannan ba zai iya zama ba kuma har ya cika rayuwarsa sa'an nan kuma yanzu an ce lokacin da za a janye shi cikin aiki za a cire shi aiki ya kai yana da iyali yana da menene da menene sai ya fara sabuwar rayuwa ya koma ya zama talaka sabon talaka ba shi kuma yadda zai yi karfi ya kare azanci duk sun kare in kuma ya zama na lokacin da kake aiki din baka samu kyakkyawan alaka da bayan Allah ba to lokacin falwailu kullul wail kaga ba waye zai mutunta ka lokacin da kake kan aiki ba kai ma mutane alheri ba ko kuma Allah ya ce wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu sai kaga ba wanda zai gaishe ka ka zauna tun da safi gida ba wanda zai zai ce ina kake ba wanda zai tambayi labarin ka ba wanda duk waɗanda suke karkashin ka din suke zuga ka din Allah ya ce inna mattakhastum min dunillahi awsalan mawaddata bainakum fil hayatid dunya maslaha ce ta duniya kawai ta hada ku da wannan abin ya fita hannun ka kenan sai su yi kaman ba su san ka ba littafin kasuwanci da fadar Allah madaukakin sarki wa ahalla Allahu al-bai'a Allah madaukakin sarki ya halatta cinikayya sai da sayarwa wa harrama riba ya haramta riba wa qawluhu da fadar Allah madaukakin sarki illa an takuna tijaratan hadiratan sai dai aya ce mai tsawo idza ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajal musamma faktubuhu har zuwa inda yace illa an takuna tijaratan hadiratan sai dai in ya zamo sai dai in ya zamo sai da sayarwa ne hannu da hannu kuna sarrafawa tsakaninku babu ma jaa fi qaulillahi ta'ala babin da ke bayanin a cikin abin da ya zo fadar cikin fadar Allah madaukakin sarki fa idza qudiyatis salati wa in aka idar da sallah aka sallah aka gama fantashiru fil ardi ranar juma'a kenan ko ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a fas'au ila zikrillahi wa dharul bai'a dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna fa idza qudiyatis salatu فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يسي إن كوكا إذا دسلنا الجمعة دا ما أكت ياكو مؤمني وإن لو كبادة غسيادة الله إن أكي كيرا صلى كيرا نديو kira na farko dama baya hana komai sai dai ayi kiri amma in aka yi kira na biyu duk kasuwanci duk cinikayya da ake ya bata sai ka daina komai ka rufe shagon ka rufe kantinka ka kama hanya zuwa masallaci shine Allah madaukin sarki ke rijalul la tulhihim tijaratun la bai'un an zikrillah mutane ne waɗanda saboda tsananin tsoron Allah kasuwanci da jinikayya baya hana su tuna Allah madaukakin sarki sai suka ce ko da makera ne ake aiki aka daga guduma maimakon a buga aka ji hayya sala hanya ala sala ke sai aje ba zai buga ba in ba duke ne yasa basilla ko allura yaji an yi kiran sallah ashhadu anna muhammadar rasulullah yake sai aje sai yi sallah in mai kanti ne da ya ji kiran sallah sai ya kanti sai ya rufe ya kama hanya aje ajiya a bada haƙƙin Allah sa'annan a dawo to da haka Allah zai sa albarka a cikin kasuwanci don Allah yake wa huwa khairur raziqina Allah shine mai azurta mutane zafin neman ka baya sa ka samu da yawa in ka je bin Allah madaukakin sarki baya hana ka samu abin da Allah ya zurta ma yasa Allah ya yabe sai ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis salat wabtagu min fadlillah ku nemi daga fadlan Allah madaukakin sarki ku je ku yi kasuwanci ka auno ka aunar ka sayo ka sayar ka je ka nemi ilimi duk yana cikin fadlullah واذكروا الله كثيرا ku ambaci Allah madaukakin sarki mai yawa ambato mai yawa dama muka ce ambaton Allah madaukakin sarki ya kafi kashi uku duk sa'an da ka rage akan ɗaya kamar shauran ka ta ya ka rage gwargwad ka ya samu ta waya gwargwadon abin da ka bari muka ce ambaton Allah ko dama Allah madaukakin sarki ce ala allazina amanu waɗanda suka ba da gaskiya da Allah suka yi imani wa tasma'innu qulubuhum bi zikrillah zuciyarsu na natsuwa da me da tara duniya Allah ce da tuna Allah da ambatan Allah kina Allah sai ce ala ka taurara bi zikrillah tatma'innul qulub kina Allah madaukakin sarki shine abincin zuciya gangan jikinka na son abinci zuciyarka tana son abinci gangan jikinka ka san abin da zaka bashi riga mai kyau iska mai kyau abinci mai kyau wajen bacci mai kyau to zuciyarka fa menene abincin zuciyarka matukan ba abin zuciyar ba ta samu abin da take so kai da samun itminani har ka gama rayuwarka duk dukiyar da ka tara duk mulkin da ka tara ba za ka taba samun itminani ba don Allah ne yake wa tatma innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub sai malamai suka ce ambaton Allah ya tafi kaki uku kowanne ana son ka dauki ka samu rabo a ciki kina Allah ambaton Allah su salloli azumi zakka haji karatun alqur'ani istighfari salatin annabi la ilaha illallah la haula duk wa'annan azkarun da suka taho daga manzon Allah baki ɗaya sallallahu alaihi wasallama bangare ɗaya ne cikin tuna Allah madaukakin sarki bangare na biyu ka tara ƴan uwanka musulmi kana to kana bayyana musu addinin Allah kana cewa Allah yana son kaza Allah baya son kaza Allah ya halatta kaza Allah ya haramta kaza kina Allah ne ko manta da Allah ne kina Allah ne sa'an nan bangare na uku duk sa'an da ka ta samma wani abin da ba shi da kyau Allah ya haramta ka tuna Allah ka guje shi duk sa'an da ka ta ma wani abin da yake Allah yana so zuciyarka tana jin wahala ke dan na sai rijaye ka ka tuna Allah ka samu karfin gwiwa kai duk ba tuna Allah bane sai ka hada wa'annan baki daya nan sai ka zamo min allazin min azzakirin Allah kaseeran wal zakirat amma in ka dauki bangare daya kaje ka kulle kanka kana ta zikirin ka kai kadai to shi kenan wannan bangaren sai ta yi ka same ta cikakkiya ko sai ka ta yi ka same shi cikakke ko ko a'a baka same shi cikakke ba dan in bid'a ta shiga ba za ka taba samun abin da kake so ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa sanin kan zikiri duk zikiri da ba hanyar manzon Allah ya zo ba ba shi da karbuwa wurin Allah manzon Allah ya fi kowa sanin zikiri ya fi kowa zikiri ya fi kowa tsoron Allah amma ya zauna gidansa ne kulle kofa yana yana yi yana yi sai da ya fita ya je aka je ga zuwa bani kainuka ban ga zuwa gazuwatu bani quraiza ga zuwa ga zuwa bani nabir ga zuwa uhud ga zuwa kaza ga zuwa kaza aka je yakin uhud sai da aka شج النبي صلى الله عليه وسلم وخسرت رباعيته من ذا الله صلى الله عليه وسلم سيدا كاريا aka jime jin masa ciwo a nan yana cutar da jini sa'annan aka karya masa akoransa yana tafiya ya faɗa aka ji aka kama shi aka cicciro shi aka fitar da shi amma duk da shi bai sa a yi rauni ba sai an fita a je a yada addinin Allah in ba haka ba dukkan mu da iyayen mu da kakanni mu sai mu mutu maguzawa sai mutu maguzawa amma gashi saboda waɗannan sahabbai da jininsu da dukiyarsu da jin daɗinsu na rayuwa duk suka sadaukar saboda addinin nan ya iso maka lafiya da ɗimi sa'annan kuma in kai kau da kai ga barin wannan addini ko ka saka sun zuciya don Allah in ka je me ka tarar wurin Allah maɗaukacin sarki sai ka yi azkarun da suka zo duk baki ɗaya dama manzo Allah ce afdalu zikri alquran karanta alqurani sa'annan sauran zikiri sa'annan ka je ka karantar da yan uwanka musulmai in ba ka da dama ka taimaka ka gina makaranta ko masallaci ko ka sai musu littafai ko ka ɗauki nauyin waɗanda za su yi karatun addinin musulunci sa'annan kuma ka je ka in kai da kanka ka yada ilimin ko ko ka taimaka a yada ilimin to shine duk sa'an sa'annan ka guji sabawa Allah ka samu karfin gwiwa cikin yin abin da Allah ke so ka tara dangogi kala kala na zikiri kenan sai Allah ya saka ka cikin minar zakirin Allah kafiran wa zakirati Allah ya saka mu cikin baki amin wa zkurullaha kafiran ko ambaci Allah madaukakin sarki ambato ne yawa la'allakum tuflihuna na li tuflihu dan ku samu tsira sai da tuna Allah sai da ambaton Allah za a samu tsira wa idza ra'aw tijaratan in suka ga kasuwanci ko sai da sayarwa aw lahawal ko ganga an zo ana buga ganga na wasanni in faddu ilaiha suka juya zuwa gare waɗannan kasuwanci din wa ka qa'ima suka barka kai manzon Allah tsaye kan minbari kana kutuba kul ma inda Allah khairun lakum khairun min Allah ne da su abinda ke wurin Allah madaukakin sarki fadala ta Allah madaukakin sarki ita ce tafi wasanni da ba ta da alkhairi ba ta da amfani kasuwanci ma da ke da alkhairi da amfani ambatan Allah tuna Allah bin Allah madaukakin sarki ya fi kasuwanci din mai wa min tijarati wallahu khairur raziqin saboda Allah madaukakin sarki shine fiyayyen masu mai azurtawa Allah shi ke azurta bayansa aka ce sababin saukar wannan aya shine wata wani lokaci a cikin madina an samu tsanani da yunwa da fatara da rashin abubuwa sai dihiyatu ibnu khalifa ya ɗebi kuɗi ya je kasan sham ya kawo kasuwanci da mai ne da abinci da aka kawo to suna zaune ranar juma'a manzon Allah na kutuba su kuma al'adar su in aka shigo da kasuwanci kamar ka ce tirela ya zo ya dangana bakin kasuwa sai a ta buga ganga don mutane su san cewa an kawo kasuwanci su kuma suna cikin halin fatara da tsanani ba abinci da manzon Allah na musu kutuba ranar juma'a da suka ji an kada ganga cewa kasuwanci ta biya ibni khalifa kasuwanci sa ta zo sai wannan ya tashi wannan ya sheka dukkan suna ganin cewa dan me za mu yi in ba mu yi gaggawa ba za a riga mu ai zai kare tunda ana cikin fatara da yunwa da talauci sai dukkan su suka tashi suka tafi aka ce sai mutum goma sha biyu kadai suka saura da sayyidina abubakar da sayyidina umar da wane ne da wane ne suka saura tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine da manzon Allah ya gama yace wallahi da dukkan ku kun tashi kun tafi wurin la salat bikumul la salat hadhihi alwadi daman idaran wallahi da dukkan ku kun tashi da sai Allah ya zubar ya zuba wuta a wannan kwari ma'ana da sai yi muku azaba baki daya in fadu ila wallahu khairur raziqin wa qawlihi da fadar Allah madaukakin sarki kuma la taqulu amwalakum bainakum bil batil Allah madaukakin sarki ce kada ku ci dukiyar ku tsakaninku da zalunci yaudara rubda ciki handama duk baki daya waɗannan duk ana cewa da su zalunci duk sa'an da ka ɗauki dukiya da bata halatta ba ko ka ɗebi fiye da abin da ya halatta ka tabbatar da cewa ka ci dukiya da bafili dukiyar nan ta wace ce ta namiji ne ko mace ce babba ne yaro ne hukuma ce don hukuma din nan mai ce hukuma hukuma ibara da abin da ake ce ma hukuma shine al'umma ta haɗu namiji da mace yara masu neman ilimi marasa lafiya masu neman lafiya masu neman magani masu kuraje masu yunwa masu neman a yi musu kaza duk suka haɗu aka zabi mutum da aka ce shine shugaba saboda tazaddar mana da al'amuran mu rayuwa ba za ta tafi ba babu shugabanci kowa ya abin da ya ga dama sai suka zabi mutum da ya zama shine shugaba wannan mataimaki wannan dan Allah dukiyar kasa sai ta zama mutum shugaba ta marayu ne ta talakawa ne marasa lafiya masu neman ilimi in kai kana kallon shugaba ɗin da yake shi mawadaci ne ko ka ɗebi kuɗin ne zai rage shi ka kalli waɗanda ka je likita ka shiga ka je ka ga inda marasa lafiya ke kwance suna jiran su mutu sanadiyan ɗebe kuɗin da kai kake yi da ni da wane ne da wane ne ake ɗebewa sanadiyan wannan ɗebewa da aka yi yasa suna zaune suna jiran yadda za su mutu don ba magani waɗannan suna zaune suna jiran babu ilimin addini babu ilimi na neman sana'a babu ilimi yau yaya za a yi to wannan shi ne yake haifar da sace-sace fari a ah, hamma ambaliya barna waɗannan duk da suke zuwa ne wannan laifuka da nake yi da kake yi da wannan ke muna renawa da su duk sai su taru su haifar da waɗannan abubuwa sa'annan kana zaune kamar babu wani abu a kanka rana ɗaya zaka je ka bada jawabi wannan dukiya da kaɗebo, yaya aka yi ka ɗebo ta da wani da haƙƙi da wani hujja ka ɗebo ta sayyidina abubakar da yana kasuwanci ne ya saya ya sai ya sayar yana duban iyalinsa da aka ce ya na abubakar yau an zabe ka kai ne khalifan musulmai to shi kenan babu laifi ba an gama ya zama khalifa ba kashe gari sai aka ganshi ya ya ya ibu kayansa ya dika ya dora a kai zanuwa za shi kasuwa kasuwanci sai na umar yace ya yayi lafiya haka yace za shi kasuwanci na ne to ya sha'anin musulmai fa yace in na zauna waye zai duba min iyali na suka ce to shikenan kaje ka zauna za a sa maka abinda za a baka zai ishe ka kai da iyalinka sai aka je ana bashi abinda zai ishe shi shi da iyalinsa amma duk da shi da sayyidina abubakar na aisha ke ba da labari da sayyidina abubakar ya rashin lafiya da zai bar duniya yace ya aisha ya ne ya ne ku je ku bincika dukiyar da na bari dukiyar sa mallakar sa tun da yanzu ya daina taba wannan sai albashin da ake ba shi ko ku je ku duba abin da ya karu a ɗauka a kai baitul mal a je dukiyarsa da ya bari abin da ya karu cikin dukiyar tasa sanadiyan wannan zama da yayi yana cikin baitul mal yace a ɗebi wannan dukiya a kai baitul mal sai da Umar yace ya khalifa ka dora mana aiki ka kawo mana dan aiki ma'ana yanzu so kake duk sa'an da za a ɗora mutum sai an bincike ne yake da shi in ya sauka ma sai an bincike ne yake da shi ai ka kawo babban aiki bayan ka ka ɗora mana jan aiki Allahu Akbar ka ɗora mana jan aiki kuma tare da cewa kowa ya san sayyidina Umar adalci wurin sayyidina Umar kowa ya san irin zuhudu na sayyidina Umar amma sai da ya mamakin abin da sayyidina Bakar ya ce ka ɗora mana sabon aiki jan aiki yanzu duk sa'an da mutum yi shugabanci ya sauka dukiyar da ya tara sai akai baitul mali don ba wannan da haƙƙi ne a sayyidina Abubakar yayi amma yace a sai ba akai baitul mali ba duka ne za a je magadansa su gada ba kuma na Aisha ce ba da wannan labari tare da cewa sayyidina Umar da yake ganin wannan abin mai wahala ne shi kansa lokacin da yake albashin albashinsa bai mali gashi nan dirhami biyu ko uku ko gwargwadon yadda yake ɗauka wannan lokaci yana da wata yariya da take masa tefane da je ta tefano ta kawo ta yi miki girki ai ai ta yi tefane ta kawo ai abinci tana nan wata rana wannan yariyar sai ta ga halifa ba shi da riga kyakkyawar riga ba shi da riga mai kyau sai ta yi tunani sai to in aka je tefane me za a rage sile biyu ko sile a ma khalifa ce fane da abin da ya saura wannan la ko sunan biyu da take tarawa sai suka yi yawa sai ta je ta sauri ga ta kawo masa khalifa ta ce shi ka sa kana hawa cikin jama'a kana shiga jama'a ka sa yace ina kika samu wannan kuma ba karba sai ba sai ya ga ina aka samu Allahu akbar ina kika samu wannan tace ai cefanen da nake zuwa ina yi ne da albashinka nake rage sile sile cikin sile biyu din ko sile uku uku din sai na rage sile wa'annan sulan nan na tara su ne suka yi kai na so maka riga sai ce wailun li umar tsananin azaba ya tabbata ga umar ashe sile biyu zai isa ake cire sile uku daga yau kai cire gobe daga yau albashin sai na umar ya zama sile ya koma sile biyu wannan abin da yake tunda ai yi cefane da sile biyu ya isa ke da sile uku da ake cirewa din nan Allahu akbar a shaida su ne uku da ake cirewa din nan ma'ana za a je a hadu da azabar Allah ba gida aka gina fa na miliyan ɗari ba ba mota aka hau na miliyan uku ba ba barna aka yi ba ba akauta aka bude ba a'a wai abincin da ake ci ma tunda sile goma zai isa a ci a bai filmali dan me za a cin sile goma sha ɗaya menene sile ɗaya dan Allah dan me za a kire za a je lafira ai mai hisabi akan haka sayyidina abubakar da mai aikin ka ba aka kawo masa abinci bai amince bayan ya ci aka faɗa masa sai da sa hayaka ya ama ya hama ya ama abin da yake ciki saboda kar haramun ya zauna ciki ciki yo haka suka tafi da rayuwa sai na umar kowa ya san rayuwarsa sifarsa kwaya aiki sa kwarjan da mu kenan da shi za shine khalifa ko shugaban wata kasa ya zo ya zo a hadu tsummo karace babu damuwa ba aibi ba ne tun da halal aka je aka yi aiki aka samu riba aka raba ma kowa kowa eh, riga ɗaya Abdullahi dan Umar sai ga mahaifinsa yana da tsawo gwaya ɗaya da ya ɗauka ba zai isa ba sai ce baba ga wannan ka hada za ka je za ka ƙara ka je za ka je ka hauka mutane kutuba kuma akan mimbari a ganka da ɗaya kuma ga ka da tsawo abin ba zai rufe ba zai sirce kama sosai Allahu Akbar sai karba ya tsara. kan nashi ɗaya da aka raba fa raba daidai aka yi ni na ɗauki ɗaya ka ɗauki ɗaya ya ɗauki ɗaya da ya ɗauki ɗaya to sai ni na ga na ubana mahaifina da ishe shi sai ni ɗansa na ɗauki na na baki duk duniyar nan wace kare a za ta haramta sai da na Umar ya zai hau kan minbari ayyuhan nas isma'u wa ati'u sai wani tashi ce la sam alaka wala ta'a ba za a bare dan me zaka ba kowa ɗaya ɗaya kai ka daura biyu sai ka ina ka samu ɗaya sai Umar ya Abdullahi ibn Umar ka tashi Allahu akbar kai ne ko sai sai Abdullahi da Umar ya tashi ce abin da ya faru shine sai dai aka raba amma khalifa sai mu kaza kaza kaza wato ba da ya dauka ba za ta isa ba shine na daulawa na ba tufa ta da ba na daukawa ta ba na ba annabi sai ce to yanzu za mu shaurare ta Allahu akbar ka faɗa mu ji amma da baka isa ba inda kai zalunci ne tufa ɗaya kwarjan lefa قال حدثنا أبو اليماني ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل illa an takuna tijaratan an tarabin minkum sai dai ya zama kasuwanci kuke yi akan yarjejeniya na yadda ka yadda babu yaudara babu zalunci la zarara wala zirara shi nan sai ai kasuwanci na saya na biya ka saya ka biya abinda ka saya yayin maka inda ya maka ba akwai khiyar tun da bamu rabu ba wannan abin ba haka nake son shi ba ga abin ka bani kuɗi na shi nan babu wani abin ne in ba haka aka yi ba duk kasuwancin ba yadda za a yi a ji daɗi قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال يتي أنكر بودك أبو هريرة الله يكارى مسيد داشيتي إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث sai ku rinka cewa Abu Huraira ya yawaita hadisi ya ce manzon Allah ya ce kaza manzon Allah ya faɗi kaza manzon Allah ya faɗi kaza Abu Huraira din nan yaushe ya shiga musulunci ne shekara ta bakwai ama gazu ama Khaibar bayan an hijira shekara ta bakwai shekaran da aka yi yakin Khaibara Abu Huraira ya fito daga kasan Sudan min bani daus a cikin yaman ya zo ya shiga musulunci daga nan zuwa wafatin manzon Allah shekara nawa ya tare da manzon Allah Shekararsa uku kenan ko hudu akalla sai in uku ko hudu da wahala ya kai biyar sai dai da watanni amma abu huraira yana rawaito hadisai masu dindin yawa zai zo ya bayyana sirrin da yasa yake iya rawaito hadisai har fiye da muhajirin wal ansar yace sai ku rinka cewa abu huraira ya yawaita hadisi ya yawaita hadisi عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ما بال المهاجرين والانصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي هريره sai ku rinka cewa menene yasa muhajiri na mutanen makka da mutanen madina almuhajiruna wal ansar ba sa yawaita kawo hadisai daga manzo kamar yadda ke kawowa sai abu hurere bayyana mai wani sirri yasa shi yake iya kawo hadisan manzon Allah masu ɗimbin yawa sai yace wa inna ikhwani min almuhajirina yace lallai yan uwana cikin mutanen makka kana yashghaluhum safqun bil aswaq yace sai da sayarwa a kasuwa kasuwanci ke shagalatar da su ba za su samu daman zuwa wurin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam in aka waye gari da safe ka kama hanyar kwari ka kama hanyar kwarin singa kasuwar sabon gari ka je kasuwar kurmi ka je walau ka je kasuwanci sai da yamma ka dawo to lokran nan abinda manzon Allah ya fada din da safe zuwa yamma ba za a maimaita ba da gidan CCTV ko NTV ko radio ka zo da yamma ka ji duk abinda aka faɗa a'a ya wuce ka sai dai in kayi dabara kamar yadda sayyidina Abubakar yake yi sayyidina Umar yake kuntu bu ana bu ana wa jarul li min al ansar yace na kasance ni da wani makocina muna bayayya yau na je gona shi ya je wurin manzon Allah hadisan da ya samu ya zo da yamma sai ya faɗa min gobe shi kuma ya je gonansa ko kasuwancinsa ni kuma na je makarantar abinda na samu sai na ba in ba haka kai ba abinda aka fada tun safe ba za ka samu ba ka tashi ka je kasuwancin ka ka saya ka sayar ka auna ka auna ka samu kuɗi ka kira ka ajiye to ka samu wannan ba haramun bane amma yaya za a yi ka zama daidai da waɗanda da'ima yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da Abu Hurairah ce ƴan uwana mutanen Makka ya kasance kasuwanci shine yake shagalatar da su ba sa samun dama zuwa wurin manzon Allah wa kuntu alzamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake ni kuma na kasance ina najimtan manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam ala ala mal ibatni akan cikin ciki na na samu abinci na ci na koshi ban damu da me zan ci gobe ba yaushe zan saka riga mai kyau ba mai a'a in na samu abinci na ci na rayu ba abinda na fi so duniyar nan kamar na je ina tauraron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ashhadu idza gabu ina mana ashhadu احضروا اذا غابوا فمن شهد منكم الشهر اي من حضر فاشهد فاحضر سينا halarci majalisin manzan Allah idza gabu lokacin da su suke sun faku ba sa na sun je kasuwancin su wa ahfadu idza nasu na kiyaye na haddace abinda manzon Allah ya fada yayin da su suke mantawa ko da ka jiya mai wanda muka ji tare da kai jiya ni na fita na je kasuwa sai da sayar da fada ka fada a fada wanda ya ji ni muka ji tare shi bai je bai sauna yana muzakara yana maimaita abin da kai da ni da shi waye zai fi kiyayewa yake a ah, fazu izana eh, na su in kiyaye lokacin in halarci majalisin manzon Allah lokacin da su suka tafi kasuwanci su suka faku kuma na kiyaye abinda lokacin da su suke mantawa wa kana yashghalu ikhwani min al-ansari yayi magana kan muhajirina kenan dama muhajirina sun sun hijira ne zuwa makka da ba su dauko dukiyar su ba sai dai ka je kai kasuwanci ka saya ka sayar to amma mutanen madina su ne muke su adda kasan su suke da kamfanoni suke da gonaki suke da komai da komai ba haka bane sai ce wa وكان إخواني وكان يشغل إخواني من الأنصار عمل أموالهم yace ƴan uwana kuma cikin mutanen Madina sarrafa dukiyarsu za in ka waye gari za ka kamfani ka za ka gani ne ke ciki za ka gareji kaza wani wace mota ta samu lodi za ka kalli kaza za ka kasuwanci duk baki daya sai ka kewaya ka ga inda dukiyar take duk dukiyar suke yaya me ya aka waye gari sa'an nan sai kuma ke wa kuntum ra'an miskinan min ne ahalis kuffa yace ni kuma na kasance mutum ne miskini cikin miskinan ahli suffa ahli suffa su mutane ne aka ce sun kai saba'in ko sama su saba'in dukkan su abu huraira ne shugaban su kowanne a cikin su ba shi da gida ba shi da mazauni ba shi da abin da zai ci gobe sa kwaya ɗaya suna da wani bangare cikin masallacin manzon Allah ana cire da ke nan suke taruwa in dare aka waye in dare aka yi lissa kowa za shi gida in ba ka da abin da zaka ci sai ka ji ba daɗi manzo Allah a ce wane kai ka je da wane wane kai ka je da wane rayuwar su kenan su ne ahlus sufa su ake ce ahlus sufa su ne wani lokaci sufaye suke dangana kansu zuwa gare shi malamai suka ce wannan ahlus sufa daban matsalar sufaye daban don ahli sufa sahabbai ne manzon Allah ya bayyana sha'anin su da labarin su amma tasawufanci duk baki daya bayan manzon Allah da sahabbansa da da tabi'ai daga baya aka aka aka kirkiro wa'annan abubuwa tare da cewa sun kirkiro su ne da kyakkyawan niyya da kyakkyawan aiki ana tafiya har al'amari ya zai tabarbare ya zai zamo yadda ya zamo kai yadda kowa yake gani ba abin da suke gudu kamar duniya yanzu kuma ba abin da suke bi kamar duniya ba haka bane akwai shakka a cikin wannan ba ba ba dai bane mun kai yaudarar kanmu yake wa kuntum ra'an miskina min masakin ahli suffa yake ni ko mutum ne miskini cikin miskinan ahli suffa yi hina yansauna ina kiyaye ina haddace hadisan manzon Allah lokacin da su suke mantawa wa kad qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ashe ga wani ga wata gara ba sa da Abu Hurairah ya samu ko wata farala daga manzon Allah an waye gari kowa ya je wurin aiki shi yana zaune wurin manzon Allah manzon Allah na hadisi sai manzon Allah ya ce وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه sai manzon Allah ya faɗa yana jawabi yana hadisi sai manzon Allah ya faɗi wata kalma yace innahu lallai tabbas dahir lan yabsuta ahadun thawbahu hatta aqdiya maqalati hadhihi thumma ilaihi, ilayhi thawbahu illa wa a aqulu فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شيء من شيء هو zai yi hujja ya ce abu huraira yana haddace hadisi sawai fiye da yadda kowa ke yi yace wata rana manzon Allah na hadisi sai yace ai duk wanda ya shimfida rawaninsa ko mayafinsa ko tufarsa har manzon Allah na gama mazance hadisan da nake yi sa'annan ka dauki abin ka rungume abin duk abin da manzon Allah ya faɗa din nan ba za ka manta ba Abu Hurairah ba ya samu me kenan ba ya samu garaba ya samu fadala kenan hmm. maza maza sai ya dauko tufarsa wata yana da riga mai zane zane shi ce namira mai zane zane sai shin da maza maza manzon Allah ya faɗa haka ne kuma ya saura hmm. ko ba ka da shi ba ka je ka aro ba ko ba ka da ita ba ka je ka aro ba hmm. maza maza sai ya dauki sa ko rawaninsa ko sa ko tufarsa daya mai zane zane shine namira sai ya shimfida sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama hadisin sa kaf sai Abu Hurairah ya dauka ya runguma yace tun daga wannan lokaci wannan hadisan da manzon Allah ya faɗa wannan lokacin ban taba manta ko ɗaya ba har abada Allahu akbar yanzu mun san sirrin da yasa Abu Hurairah ya rawaito hadisai da yawa ko menene yasa ba shi da wani aiki sai je lazumci manzan Allah ne manzon in ya ci abinci aka waye gari ci abinci ya koshi sai je zauna wurin manzan Allah manzon Allah tun sati hajjan mahadisai nawa ya fada hukunci nawa yayi shari'a nawa aka zo aka yi gaban sai ya zantar da hukunci duk Abu Hurairah na kiyaye wa'in yanzu akwai shakka cikin dan Abu Hurairah ya rawaito hadisai ko da sun kai miliyan ne hmm? babu ko shakka ko yawa shi yasa wanda ke suka cikin Abu Hurairah kansu suke suka sukan kafin ta tafi ta je wurin Abu Hurairah sai ta soke su yasa kansu suke suka Abu Hurairah shi ya tsallake gada ya riga ya yi nisa kada ka damu kanka kana tihin sahratan yawman li yuhiyaha falam yudhirha wa awha qarnahu al-wahyu ya natihan sahratan yawman li yuhiyaha ashfiq ala ar-ra's la tashfiq ala al-jabal Yake kaman mai abai dabba ce mai kaho ta je tana buge tana fada da dutse sai a ce ki tausaya ma kai ki kada ki tausaya ma wannan dutse yasa duk wanda yake suka cin Abu Hurairah kansa yake suka da sahabin manzon Allah ne manzon Allah ya amince da shi ya yarda da shi yana cikin manya-manyan sahabban manzon Allah waɗanda suke gudun duniya to mun ga yadda ake kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ake gudun duniya saboda a samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi abu huraira yake cewa kuntu ajiran inda ibnata ghazwan wa ibn affan على عقبة رأسي عقبة رجلي وتؤمة بطني فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وأبا هريرة إماما wani lokaci ya zo ya zama liman ya ya zama aka naɗa shi aka bashi aka bashi girma a madina sai sai yana barkwanci sai ya dauko abin a kai yana tafiya ce ya jama'a ku ba sai ku ba shugaban ku hanya ku ba shugaban ku hanya yana da yawan barkwanci ce ya jama'a ku ba shugaban ku hanya ga shugaba ya zo ga shugaba ya zo ne yake fada kuntu ajiran inda ibnati ghazwani wa ibn affan أحدوا لهم إذا ساروا وأحتسب لهم إذا نزلوا فالحمد لله الذي جعل الدين قواما أو قواما وأبا هريرة إماما إيه دا ني أن دكوني ورين ابنة غزوان وتماتا وابن عفان دا عثمان بن عفان wani aiki nake musu in ana tafiya yana yi musu hida a zage kenan in ana tafiya akwai wani kwarewa da suka rakuma na tafiya sai mutum ya zo yana zuga su suna tafiya da karfi ba sa gajiya shi ake kema alhida ya kware a ciki yace muna tafiya ina musu hida in muka kuma aka je aka zauna aka sauka aka yada zango shine ne zan je dauko musu firaruwa na tsuntsunto itatuwan da za a dafa abinci ya bayyana abin da yake ciki yace alhamdulillah alladhi ja'ala dinan qawaman gashi saboda addinin musulunci yau na zama shugaba a cikin madina Allahu akbar haka suke anki fiye da yadda hankalinka zai dauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kansa wata rana suna tafiya da sahabbansa sai aka je aka yada zango dama suna tafiya ne ko a yanka tsotsa kuni ko a yanka saniya ko tima ko akuya ko ko menene sai da aka yanka abin da za a ci sai kowa ya tashi zai nuna manzon Allah bajinta da iyawa da isa don zai ma manzon Allah hidima wannan yace ni ne zan dafa kaza wannan yake ni ne ni ne zan fiɗe mu ne sarkin fawa ni ne zan fiɗe <laughs> wannan yake kuma kili gasa nama kuma mu fi kowa iyawa ni zan yi wannan ya faɗa wannan ya faɗa kowa ya faɗi abin da zai ya gama hmm. sai manzo Allah yake kun gama ya ce eh. yake to ni kuma ni zan je in to kira ruwa da za a dafa abinci Allahu akbar sai da suka bajinta su gama sai manzo Allah ce ni kuma abin da na daukan makaina zan yi tunda kai ka dafa kai ka fede kai ka yi kaza kai ka yi kaza da dukkan ku ai kun toya kun manta da mai da mai za ku dafa to ni kuma manzon Allah ke nake ni zan je in tsinto kiraruwa itace ɗan gutsura gutsura da a hanya ni zan tsinto a zo a dafa abin abin Allahu Akbar kuma shi ne halitta baki daya to ina mahallin shahid na Imam al-Bukhari anan waye zai iya fitar mana a cikin wannan hadisin abi huraira ina mahallu shahid na kasuwanci yace yan uwana min al na wal ansar suna zuwa kasuwanci mahallu shahid kenan na imam al-bukhari cewa kasuwanci ya halatta in aka yi daidai akan shari'a قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينه آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي ها هكذا وأن وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها قال فقال له عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك هل من سوق هل من سوق فيه تجارة قال سوق قينقاع قال فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقف وسمن قال ثم تابع الغدو فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر سفرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج قال نعم قال ومن قال امرأة من الأنصار قال كم سقت قال زنة نواة من ذهب أو نواة أو نواة من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة الله أكبر إلى محل الشاهد عبد الرحمن لا عوف yake ina kasuwa yake kasuwanci Abdurrahman ibn Auf yana cikin ne سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزهير سادة الغرم yana cikin mutane goma da manzan Allah yake ya ba su garanti ya buga tambari cewa ko ɗan aljanna ne Allahu akbar bayan wa'annan guda goma da Bilalu da matan manzan Allah da Nana Fatima da sai a Hassan wa Husaini wata ranar manzan Allah yake wa'annan Hazar al-Hasan wal Husaini sayyida shabab ahli aljanna Allahu akbar amma sauran da su abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman da aliyu da ukasha da waɗannan sabon manzon Allah duk baki ɗaya sun ci miliyan mutane abinda aka ce su ne yan aljanna ci ba su da yawa shauran sai in an je sayar da hali yayi Allahu amma ana kyauta zato suna sama da dukkan al'umma mun gane ko sai ba kada ka yaudaro to mahallin shahid shine Abdurrahman da Auf yace ina kasuwa yace kasuwanci an karbo daga Ibrahim dan Sa'ad daga mahaifinsa daga kakansa ce, kala Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman dan Auf yake lamma qadimna al-Madina yayin da muka iso Madina muka yi hijira daga Makka muka zo Madina afa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baini wa baina Sa'ad ibn Rabi ila ma da muna suna karanta tarihin sahabbai da karanta tarihin Sa'ad ibn Rabi da Sa'ad ibn Mu'adh wa'ansu manya-manyan sahabbai kana karanta tarihin sai kai mamakin rayuwa wani abin da zaka gani su mutane ne ma ko mala'iku sun fi karfin zuciyarsu sun tsallake shekar suna iya yin abin da hankali kama ba zai dauka ba sai in ka gani kuma su aikata su zauna lafiya sun fi karfin zuciyarsu Allahu akbar ya Abdurrahman da Abu yake da muka iso Madina sai manzo Allah ya kulla ɗan uwantaka tsakanina da Sa'ad dan Rabi Sa'ad ibn Rabi al-Ansari al-Khazraji manya manyan mutanen Madina kenan فقال سعد بن الربيع مجا an an kaunar manzon Allah da cikakkiyar cikakkiyar biyayya da ake wa الله Allah sallallahu alaihi وسلم tunda sai tunda الله Allah ya kai بن الربيع عبد الرحمن da Auf ne dan uwanka nan, wannan lokacin ɗan kan akwai gado tsakanin su kafin a zo a so a shata wannan hukunci Allahu Akbar Sa'd ibn Rabi' idan ya girmama abinda manzon Allah yayi ba sa wasa da abinda manzon Allah yayi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da rundunar yaki sai ya sa waye dora ka Zaid ibn Usama ya daura shi shekarar sa takwas wannan lokacin Allah ko shine shugaban yaki za a ji yaki ga manya manyan sahabbai kan a tafi a fita yaki sai manzo Allah ya yi rasu ya bar duniya Allahu akbar sai Abu eh, Abubakar ya hau filafa. sai suka zo suka ba shi shawara ya khalifat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min zai hana ka canza ga manyan manyan mutane ƙwararru ka canza wani da wani sai ce dan ne zan sauke zan sauke wanda manzon Allah ya nada babu abin da zai sa wanda manzon Allah ya dora shi shine na canza dan manzon Allah shi ya fi sanin abin da yake daidai dama sayyidina abubakar haka yake kaskantar da kanshi gaban manzon Allah da manzon Allah ya je tare da sayyidina abubakar manzon Allah ya jinkiri aka jira liman bai zo ba sai aka ce sayyidina abubakar ka shiga kana gai sallah da sayyidina abubakar ya fara sallah sai manzon Allah ya zo ya fara sallah bayan sayyidina abubakar mamu da sayyidina abubakar ya lura da manzon Allah sai ya ja bayan manzon Allah yana nuna masa ka tsaya ka tsaya sai ya ja sai manzo Allah ya shiga mu ya zama liman aka cika sallah da aka gama sai manzo Allah ya ce me ya Ababakar menene ya hana ka da nace ka tsaya ka tsaya ai da ka ci gaba shi kenan wanda yace ma kana libn abi quhafa ay yatakaddama ala rasulillahi Allahu akbar matikan balarabe wanda ya san sirrin maganar larabci ya san ma'ana ma kana libn abi quhafa an ya takaddama ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina bakar ya kankan da kai ya kaskantar da kai har karshe ila akhir daraja yace ma kana ibn abi quhafa bai ma ce abubakar ba watakila cikin abubakar akwai daraja yace ai dan ibn abi quhafa bai isa ba Allahu akbar dan ibn abi quhafa bai isa ba fadar wannan ya ji kai matuka yace abubakar yace ai ma kana ibn abi quhafa an yatakaddama ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine sai Allah baka yace ba zai